manuniya. nacin nana ta naɗin zuba zanga-zangar zungurun gwamnati a Najeriya ya sa wasu 'yan Sudan jawo matasan Najeriya kunne. Mu waɗanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya ɗaga daga 1 pound zuwa 2 pound a yau biredin ya kai 250 ya linka fiye da so 100. Su kuwa masana da manyan 'yan siyasar Najeriya ci gaba suke da jaddada abubuwan da suke ganin ya kamata dukkanin bangarori su gane. Da wuya ayi yi zanga-zanga ta lubana a koma lafiya. ai sau nawa za a shirya zanga-zanga sai ka ga an buge da fasa shagon mutane. Abu ɗaya ne kawai zai hana a yi zanga-zangan. Game da janye takarar shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ɗin da ya kawo sabon salon sauyin siyasa kuwa masana ne ke cewa wasu batutuwa sun fara fitowa fili a bayyane. su zai iya kaiwa yanda za su iya cin zaɓe. Amma duk da haka fa ba za a ɗauke masu kyamar baƙaƙe kuma sun fi son Trump daga ganin alamunsu da kyar ne in Trump bai sake cin zaɓe. tafi a Amerika ba. Waɗannan fa so mun muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanimu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ta ƙara zama sananne. shiri na ɗari da saba'in da tara cikin jerin shirye manuniyan da ke ci gaba da zaga karkara da birane. Mai yiwuwa kuma bizne karkara da biranen a Sudan sakamakon zanga-zangar zungurin gwamnati ce ta sa wasu 'yan ƙasar ta Sudan suka ja hankalin mutane. Malam Mustapha Sardaunan mai wurno na cikin 'yan Sudan ɗin da ke cewa zanga-zangar da suka yi a Sudan ce ta kai ga 'yan ƙasar kowa yanzu na tsugune. Mu dai a Sudan an fara zanga-zanga a kan biredi eh, farashin shi ya ɗaga daga 1 pound na Sudan zuwa 2 pound. Aka fara wannan zanga-zanga har aka kai ma aka rushe gwamnati, aka zo za a kafa gwamnati aka kasa ma shiryawa don a yi gwamnati don kowa yarda da shi daga nan kanukan mutane suka rabu ga yaƙi ya zo. zo ya watsu cikin kasar sudan ya rushe kasar sudan gaba ɗai kowa ya gudu an yi gudun hijira kuma yawancin matasan sudan duka sun mutu a wajen yaƙi ba a iya ma a ce yau akwai gwamnati a sudan ko akwai tsaro mu waɗanda muka yi zanga-zanga akan biredi ya ɗaga daga 1 pound zuwa 2 pound a yau biredin ya kai 250 ya linka fiye da so 100 kuma duka wani abu na rayuwa ya yi tsada don allah al'umma najeriya a yi tunani manyan malaman malaman addini da masana da shugabannin ƙungiyoyi a Najeriya kuwa cewa suke zanga-zanga na da haɗari amma dai ita ma gwamnati kada dai ta bi haƙoƙin al'umma ta Suna Sunana Halliru Abdullahi Maraya matasa su yi haƙuri akan zanga-zangar da suke tunanin yi dinnan da Allah su ajiye ta domin duk sanda aka fara zanga-zanga ko me kyakkyawan niyyar masu yi to za ka ga cewa wasu sun shiga ciki shiga su sai jawo a rasa rayuka a yi wasu da kuma kona dukiyoyin al'umma an yi kira kuma ga ita gwamnati duk abin da ta san ta yi wanda ya jawo har matasan nan suke tunanin su yi zanga-zanga musamman daina biyan tallafin man fetur da ta yi dinnan to ta dawo da biyan tallafin man fetur sunana pastor dr yohana waidibu ina shugabantar kungiya na farfadar zaman lafiya da sasantawa tsakanin musulmai kristoci da sauran wata a najeriya sakona shine a nemi na matasan a nemi masu jin zafin abin da ke faru doron kasa a zauna da su a ji su in an ji abin da ke damun su a nemi su mafita amma in mun ce za mu ci gaba da dannan su ko lokacin mu ce kar su yi zanga-zanga wallahi ba shine mafita ba sunana dr ismail mohammed an to abin da zai dakatar da zanga-zangan nan shine lallai a fada waɗannan eh, matsaloli na magana hawa farashi na tsadar rayuwa na magana lalacewar darajar naira na magana cin tallafin mai fetur a tattara su a bayin ma gwamnati a bata lokaci cewa daga nan zuwa lokaci kaza su maganin wannan abin abin da nake ganin kawai zai iya maganin wannan zanga-zanga kenan sunana reverend magic caleb shugaban kungiyar kiristoci ta jihar kaduna na farko ba mu san wayanda suke shirya wannan zanga-zanga ba na biyu ba mu san me ake so a cimma ba na uku kar mu manta an yi zanga-zanga lokuta daban-daban a baya da suka wuce mutane sun mutu wasu ka rasa dukiyoyinsu so mu yi hankali so gwamnati su ma su yi la'akari su ma dole su yi shugabanci da dattako tsohon gwamnan jihar kanawa kuma tsohon ministan ilimi a najeriya malam ibrahim shekarau kuwa jawo hankali yake akan abubuwan da ya kamata 'yan najeriya su yi a maimakon zanga zangar da ya ce ta kan jawo ƙone-ƙone. Ni eh, ba na goyon bayan zanga-zanga domin ko da ashirin tarbiyya ta addini zanga-zanga ba ta da muhalli kuma za ta iya haifar da fitina. Kuma kamar yadda muka gani da wuya a yi zanga-zanga ta lumana a koma lafiya. Ai sau nawa za a shirya zanga-zanga sai ka ga an bige da fasa shagon mutane. To ni ba na goyon bayan zanga-zanga amma ina goyon bayan ƙungiyoyi sanannu su shirya faɗakarwa da za a yi gangami a faɗakar da mutane ba sunansa zanga-zanga da za a bi titi ana kururuwa ba a ba su izini su taro a faɗakar da mutane a fito da illolin a fili mutane su fahimta kuma a sanar da hukuma da gwamnati cewa ga illolin nan amma zanga-zanga ta kan titi ni ba na goyon bayan ta. To amma wasu suna ganin cewa tsarin dimokuraɗiyya shi ya ba da dama a gudanar da zanga-zangar lumana. A ni na goyi bayan tsarin zanga-zanga na lumana da da wani sunan ne ba zan kira ta zanga-zanga ba. A nemo mutane masu nutsuwa masu sani masu hankali masu ilimin abin da ake so a sanar a faɗakar da gwamnati ta gane kuskurenta ko mutane su nuna rashin yadda su da zalunci hukuncin da ake. Shi kuwa barista Mamar Ibrahim Zariyan da kan yi sharhi akan al'amuran yau da kullun cewa yake abu ɗaya rage gwamnati ta hana zanga-zanga kawai babu wani sauran kwane-kwane. Abu ɗaya ne kawai zai hana a yi zanga-zangan nan ne kawai shugaban ƙasa Ami Bola Tinubu ya sauya tsarin tattalin arzikin nan da dawo da tallafin man fetur da tallafin wutar lantarki da gyara exchange rate na naira. Amma barista ta yaya ana murna an samu kuɗi a gwamnatance sannan a ce a maida tallafi? Eh gwamnatocin jihohi sun samu ƙarin kuɗi. Mai samun biliyan biyar yanzu yana samun kusan biliyan goma sha. Amma ina kuɗin su kake? To kenan laifin gwamnoni ne? Ah ina yake? An ce an samu kuɗi. Ina yake? To amma an dawo da tattalin arzikin jama'a ya ƙaru. Amma dai ana ganin irin jan hankali da malamai suka yi da wasu daga cikin masu fashin baƙi da haɗa hadarin da zanga-zanga ka iya kawa akwai yiwuwar mutane su sanyi a hakura a ga abin da gwamnati za ta yi musamman an ga ta fara raba abinci da sauransu ana maka taɗin Najeriya akwai miliyan kusan ɗari da goma suna cikin ƙangin yunwa da bauta da sun faɗa kwazazzaban talauci saboda haka ta ina wannan buhun shinkafa tirela ashirin zai taso da wa'innan mutane ai gyara tsarin fasalin tattalin arziki a dawo ma mutane da ƙarfin tattalin arzikinsu mai sai da tumatir don koli mai sai da gwanjo mai sai da kaza ya dawo duk wa'in nan yanzu ba su a kasuwa yanzu. Game da janye takarar da shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi kuwa dafta Faruk Bibi Faruk ne aliki game da wasu abubuwa da wasu ka iya kallon su a kudindine. To a gaskiya janyewar da shugaban ƙasa Biden ya yi daga yin takara duk da yana da dama kuma babu wata doka da ta hana shi alama ce ta wato bunƙasa da wato kaiwa wato gaci na tafiyar demokradiyya a Amerika. saboda a gaskiya akwai kasashe da yawa wanda suke cewa suna demokradiyyar amma ba za a iya ma mafarkin cewa shugaban kasa yana da dama ya ce ba zai iya takara ba ko ba zai yi ba ko ya fasa saboda dalilai da suka zama mahimmai musamman akan nashi na wato dalilai ne na tsufa to wannan abin yabawa ne to sai da me a yau za a iya cewa kamala harris idan aka bi juyi irin na siyasa ta shiga cikin gwagwarmayar siyasa wato ba a ɗauke ta kawai an ɗosana ta a kai ba duk wanda yake da bukata ya fito ya nemi takararsa idan har ta zarce a ciki ta zama ta ɗaya to da alaman cewa a wannan lokacin ta gogu kuma ta ƙara farin jini to ƙarfinsu zai iya kaiwa yanda za su iya cin zaɓe amma duk da haka fa ba za a ɗauke masu kyamar baƙaƙe suna da yawa kuma sun fi son Trump daga ganin alamunsu da ƙyar ne in Trump bai sake cin zaɓe a Amerika ba. mu ya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar inda suke gani a bayyane. domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da talatin da shida ne su yi sallamar sakin kujerin da suka kankane kane kane. kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Muhammad Hafiz Baballe da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wani tone-tone. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai ma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.